بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna manonan safiya ta lahadi safiya mai tarin albarka safiya ta shida ga watan safa a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da shi daga watan 11 watan nuwamba shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na 78 a karatu wannan littafi mai albarka karatun littafin muwaffa na imamu malik ibn anas imamu al'imma imamu darin hijira alimul madina wa muftul haramain ajiya asabar mun tsaya ne a ƙarshen kitabi na takwas ma'ana kundi na takwas da ya yi magana a kan abin da ya shafi sallar jami'i yau za mu tashi a kundi na tara kitabu ƙasar salati fi safar kitabu salati fi safar kundi da zai yi mana bayanin yadda ake sallar matafiya ko sallar matafiya shine ƙasar sala yadda ake yin ƙasar a halin tafiya idan aka ce qasaru shine taƙaitawa, a larabci aka ce qasaru shine taƙaitawa. an tara da madul ƙasar ko alƙasar taƙaitawa. takaitawa wannan ai madda wannan kuma ba ai madda ba idan aka ce qasru taƙaitawa, akwai taƙaita karatu da kenan da kuma taƙaita sallah kuna ji da kyau ko takaita sallar kuma sallar da ake mata kasuru su ne salloli guda uku sallar Azahar, da la'asar da isha su ake yi ma kasuru ina nufin kasurun raka'o'i rage raka'o'i domin ana yin kasurun ne da dukkan sallar da take da raka'a hudu sai a yi ta dawo biyu kulwar da ke ko azhar tana da raka'a hudu la'asar tana da raka'a hudu magariba tana a isha tana da raka'a hudu to sai ka dawo da su a biyu sai ka yi a raka raka'a biyu ka sallame la'asar ma a biyu isha ma a biyu Shi nan ka'idar da waɗannan A asuba ba a yi mata ƙasuru ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akan nan magariba magariba ai mun karanta da ku a kwanakin baya cewar ita ce wikirin sallolin yini to kaga ita wikiri ce idan kai mata kasuru kaga za ta koma nawa kenan wadata da asubahi da magariba ba a yi masa kasuru wannan kasurun da nake nufi kasurun taƙaita raka'o'i wana ji da ke ko ƙasarun taƙaita raka'o'i ba a yi musu kasuru tun da mun ce ana yin ƙasar ne ga salloli guda uku kadai a azhar da al'asar da isha ina nufin kasaro na takaita rako'i sai kuma kasaro na takaita karatu ana yin kasarin takaita karatu saboda kana halin tafiya kuna ji da kyau ko idan kana halin zaman gida za ka ja karatu sosai da sosai to idan kana halin tafiya sai ka gadarta karatu Allah ba kenan karatun sallah da kake a zahar lokacin da kake zaman gida ba shi za ka yi a azahar lokacin da kake halin tafiya ba karatun da kake yi al'asar ko a magariba ko a isha ko a asuba a lokacin da kuke zaman gida ba shi za ka yi ba lokacin da kake halin tafiya domin a halin tafiya ana yin kasurun nasalloli, guda uku da muka ambata na bangaren rakori sai kuma kasurun taƙaita karatun sallah ana halin tafiya ba za ka fallo karatu ba kuma ana nufin ka yi aya ɗaya aya biyu ba ina fatan kun bayanci magana ta da ke ko su ashe ƙasarun nisbi ne shi watakila in zai sallar asuba yana karanta watsor wa zariyat a sallar asuba ya karanta wannan jini, ya karanta kamar haka yake ta karantawa sai zamana ana sallar asuba ya muku sallar sai karanta yusabbihu lillahi ya karanta munafiqun sai ku ce mai a halin tafiya ake ana yin kasuru ai ka ce zaka ce mai ana yin kasuru ne domin izazul kake karanta da ikra shi kuma yana karanta wa zariyati wan najmi qamar fatihi to kaga ya karanta yusabbihu lillahi ya karanta munafiqun ai yayi kasuru wannan ji da ke ko yayi asar so da mu kiyaye in ga an ce kasuru ana magana takaita karatun sallah da yake nan da kuma takaita rako'in sallah in an ce takaita karatun sallah ya shafi salloli farille guda biyar in an ce takaita rako'in sallah ya shafi salloli farille guda uku a zahar da la'asar da sha ina fata mun gane wannan da kyau tabbatuwar kasuru ya tabbata a sunna ta man nasoshin qur'ani mai girma ɗaya kenan da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan da ijma'in malamai uku kenan duk kasuru ta tabbata a wannan ubangiji subhanahu wataala yana faɗa cikin littafin sa yana cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina sai ayar ta tabbatar da asarus sala fi da kuma salatul khawf dan yace innal kafirina kanu lakum aduwan mubina wa idza kunta fihim fa aqamta lahum hakan nan kuma uh, suna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta tabbatar da qasru saboda haka qasru ita qasru tabbatuwar qasru ta tabbata a ƙur'ani, ta tabbata a suna, ta tabbata a ijma'in malamai ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka yanzu a wannan matsalar ta tabbatuwar kasar ba ka da iskal yanzu duk malamai sun yarda da ita matsalar da za a samu a wasu ɗaiɗaikun masail da suke ƙarƙashin kasu a shi ne za a sami malamai suka saba ma juna malamai suka ƙara ma juna sani to amma dama kowace matsala ka kallaci usul ɗinta an samu sabani akan usul ɗin ko ba a samu ba shine matakin farko yanzu tabbatuwar kasar ba sabani a kai kwanaji da ke ko to amma wajibi ce ko ba wajibi ba ce yana cikin usul ko yana cikin furo yana cikin furo wasu suka ce wajibi ce wasu suka ce ba wajibi ba ce wasu suka ce wajibi ce saboda aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce farkon da aka wajabta sallah an wajabta ta raka a bibiyu ne haka aka wajabta sallah raka'a biyu aka wajabta sallah azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha raka'a biyu haka aka fara yin sallah to da ta shiga da mutane suka saba sai aka bar kasaro a raka'a biyu ba a ƙara ba ta zaman gida sai aka kara biyu ta zama hudu kuna ji da kyau ko to haka tun da an bar kasar a yadda take an bar ta a yake nan a wajibin ta raka a biyu wadda gaskiya kasar yin kasar a wajibi dalilin yana da ƙarfin gaske kasan wani idan yana tafiya sai ce ya yadda a zahar ɗin a yi kasar raka a biyu amma in ya cika kuma fa yi dilla da ne yake gani wannan yi nesa da karatu ne wadda ke da ke ko saboda ka dalili akan kasar yinta waɗannan rako'in da muka ambata yinta biyu dalili ne mai ƙarfin gaske duk da cewar akwai da suka ce ba wajibi ce kamar yadda za mu gani a abin shan azumi lokacin tafiya ramadan gani amma dai kan gaskiya yin kasur dai yin kasur kusan shi ne alkhuruju min alkhilaf kan ka yi kasur ba shi ne alkhuruju min alkhilaf ka ta saɓani so kada mutum ya ɗauki addini al'ada ya ce a aishi yana gani kamar in yi ƙasar na sai ji mabata bata cika ba wani in yi a zahar raka biyu sai ji mabata bata cika ba a uzu ya shi ba wannan ya yi nesa da karatu sosai suru sosai to kun in ka ji an yi magana kasuru ka fahimci ana nufin rage ko takaita adadin rakoyi ɗaya kenan da kuma takaita karatun sallah wannan su ne ake magana a kai da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya na'am <laughs> kullum da ke ko to ai tun da ya ce bai ɗauko niyya daga gida ba amma tun da dai ka har ya kama hanyar tafiya ai ya gama ɗauka niyya ko tun da har ya kama hanyar tafiya kuma daman asarun an ce a yi ta ne a halin tafiya wadda ka ce a kiyaye to akwai masail da za mu zo mu same su a cikin kasuru sai ka mace shin suna cikin usul na kasuru ko kuma suna cikin furo na kasuru kun lura da ke ko? an ta da kamar raka hamsin kafin da gaba a zuwa eh haka yake to ai kaga gata adadin an wajabta ta raka'a hamsin a matsayin raka'o'i kullum da ke ko a kullum raka'a ba fa raka'a hamsin ba hamsin a kullum sallah hamsin ai ba raka'a hamsin ba ne ai yi sara'i a kullum sallah hamsin ce eh kamar da kake a zahar la'asar magariba su asubahi ne ka ci gaba da lissafi kaza kaza kaza har hamsin kun bai tonan da ke ko so yanzu a lauyin mafus din yanzu a lauyin mafus din hamsin din muke yi ai saboda biyar muke yi man jabi na saniti falo ashiru amsaliha kullum da ke ba bambanci ai a can adadin sallolin ne hamsin adadin sallar hamsin aka wajabta ta akwai wata sallah kuma da rako'inta to wannan raka'a biyu aka Eh, babu babu cin karo tsakanin su da ke kofi biyu ake. yi don haka kada mutum ya ce yi shi da ne kasar ba da sauransu قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باب الجمع بين الصلاتين babin da zai mana bayani kan hada salloli biyu aljam'u bainas salatain hada salloli biyu fil a lokacin da kake zaune a gida wa safari da lokacin da kake halin tafiya kun ga aljam'u bainas salatain sai zama na fil hadari wa safar amma alqasr sai zama fil safar al qasr takaita adadin rakawoyi sai zama ana yin shi ne a halin tafiya ba a yin shi a halin zaman gida amma hada salloli biyu a hada azhar da la'asar ko magariba da nisha shi wannan ana yin shi a halin zaman gida kuma ana yin shi a halin tafiya in ka yi shi a halin zaman gida zaka cika kowace raka'a hudu ne azhar hudu magariba a la'asar hudu magariba a hudu ka kai su a halin tafiya to za ka yi a zahar biyu la'asar biyu isha biyu sai zamana a halin zaman gida kana da fuska guda ne ka hada zahar da al'asar ka hada salloli biyu amma kowace raka a hudu ma'ana zahar hudu al'asar hudu magariba uku isha uku a isha hudu kun gane wannan a halin tafiya kana da abubuwa biyu abu na farko kasuru a biyu abu na biyu kuma ka hada salloli biyu a lokacin daya ina fata mun gane wannan da kyau yana da kyau mu lakanci wannan sosai da sosai kafin mu shiga karatu idan aka ce aljam'u bai na bayna ne hada salloli biyu sai ka tambaya wata sallah biyu ake hadawa wana jina da kyau ko ana hada asahar da al'asar ne ɗaya sai kuma hada magariba da isha biyu kuna ji da kyau ko ba a hada asuba da isha ba a hada asuba da azhar ba a hada la'asar da magariba ba haɗa isha da asuba ba zai maimaita eh a ba gane wani ba maimaita ba a a salloli da ake hadawa salloli da ake hadawa sallan la'asar da azhar a a azhar da azhar da da isha yawwa ba hada isha'i da asubani na'am ba hada asubahi da azaa na'am ba hada la'asar da magariba la'asar da magariba yawa kun fahimci ne don shi zan fahimci ka gane ai talqini kenan yawa ba a hada waɗannan ba a hada juma'a da la'asar iman azhar maka ce ai ba a hada juma'a da la'asar saboda ka an kuna halin tafiya in kuna halin tafiya asali in dai kun fara tafiya juma'a zawali bai yi ba rana ba ce zawali ba to juma'a ba ta kafa ba in ko rana ta yi zawali to mun yi magana ba a tafiya domin tafiya za ta zama sababi na karasa juma'a bayan juma'a ta hau kanka to in rana ta yi zawali an shiga lokacin juma'a to ba a tafiya bayan zawali dan ke tafiya tafiya ka rage ma sababi na rasa juma'a kuma rasa juma'a shari'a ba ce tun da har rana ta yi an shiga lokacin juma'a din kun gane ko to amma idan ka yi tafiya ranar juma'a asalin matafi an ɗauke mashi juma'a asali matafi an ɗauke mashi juma'a da kawai su yi gudu su samu juma'a can gaba su yi duk wannan ba a ɗora maka shi ba in dai kana halin tafiya ba juma'a a kanta to in kuka samu masallaci kuka yi juma'a fa ba za ku tashi ku kawo la'asar ba ba za ku tashi ku kawo la'asar ba in ko kuka samu wuri kuka yi azahar to za ku miƙe ku kawo la'asar an gane bambancin ko yawwa a haɗawa muka ce haɗawa ai kaga yanzu kuna halin tafiya za mu zo mai magana kuna halin tafiya ƙarfe ɗaya da kwata kuka tsaye kuke azahar kai tsaye za ku miƙe ku kawo la'asar sai ku ci gaba da rashi, sai ku ci gaba da tafiya kun gane ko to amma yanzu karfe 1 da kwata din nan juma'a aka yi ba za ku miƙe ku kawo la'asar ba shi nan za ku ci gaba da tafiya ne sai lokacin la'asar ɗin yanzu ina fata mun gane wannan da kyau so tunda malam ya ce babul jam'i baina salatayn fil hadari was safar baban da zai yi bayanin hukuncin hada salloli biyu a halin zaman gida da halin tafiya kun ga wannan halin tafiya wannan karatu shi ke maganin jahilci kuma karatu shi ke maganin duk wata rigima da ake yi kun gane ko babbar rigima da ake ana shi ne tsakanin fasinja da direba fasinja ba zai tsaya muku kusurai direba ba zai tsaya a sallah ko musulmi ne ko ba kowanne ba ya gwamnati a je gidan mai domin ya sa mota shi a layin shan mai kuku da ku sallah amma wai ya tsaya domin a yi sallah kawai kadai a dauya a je gidan mai ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza su kuma mamu ya tsaya su tsaya su yi a zahar an ji masu ce da shi ya tsaya za a su yi la'asar ana haka ko ba haka kuskure ne idan kana halin tafiya kuna ce na da ke kuna halin tafiya sai zamana inda aka tsaya lokacin ɗaya daga cikin salloli ya shiga ya shiga a karatu ba ya shiga a ƙirgaganku ba ya shiga a karatu ba ya shiga a tunaninku ba ina fata mun fahimci magana ta da ko sai zamana kuna mu yanzu nan mina lokacin azhar yana shiga karfe nan ina lada ne sha biyu da nawa eh sha biyu da ashirin da biyar sun ce sha biyu da ashirin da biyar mutane ne sun taso daga kano za su je lagos sai suka tsaya a nan mina suna shigowa mina sha biyu da minti arba'in sai direba ya ce zai sha mai ko a tsaya a ci abinci kuna jira sha biyu da minti arba'in ko shikenan suna tsayawa sai su yi sallar azhar kansu su yi la'asar kansu lokacin sallar azhar ya shiga a shar'anci ba wai karfe ɗaya ba tunda ba wanda yake karfe ɗaya shine lokacin sallah ko karfe biyu shine lokacin sallah ina ba ta mun gano wanda kaga sai su yi azhar su yi la'asar yanzu akwai magana kuma in karfe hudu ta yi kuma a ce wai a tsaya la'asar sai su ci gaba kawai da da tafiya suna zuwa can magariba tana yi ba lalle direba ya tsaya yi musu magariba ya tsaya yi magari ba ana zuwa can irin ƙarfe karfe goma kenan na dare ya tsaya sai a magariba a isha shi kenan to ku da kyau babu jam'i bayan salatai na filhaba an an aljam'u al jam'u ne jam'i a sallah ka riƙe wannan da kyau a matsayin mukaddima da muke kafin shiga karatu jam'i yana da kala uku muke da shi jam'i muna da kala uku muna nufin jam'i na as-salate fa. ba sallar jam'i ba akwai abin da ake kira jam'u ta qadim daya akwai abin da ake kira jam'u ta akhir biyu akwai abin da ake kira jam'u suri uku ba zai ne mai tafi ɗaya biyu jam'u sori jam'u ƙadim jam'in gabatowa shine ka janyo sallah ta biyu ka yi ta a lokacin sallah farko ka lura da ke ko a sahar da la'asar wacce ce ta farko wacce ce ta biyu A sahar ce ta farko kun lura da ke ko sai ka janyo la'asar ya yi ta a lokacin a sahar sai ka janyo isha sai ka yi ta a lokacin magariba ka yi jam'u ta ƙadim in an ce jam'u ta ake shi ne ka jingirta sallar farko ka yi ta a lokacin ta biyu kun gane sai ka jinkirta azhar ka yi ta a lokacin la'asar sai ka jinkirta magariba ka yi ta a lokacin isha yanzu ka yi jam'u ta ake jam'i ne na jinkirtawa ka jinkirta ta farko zuwa lokacin ta biyu ka jinkirta ta farko lokacin ta biyu jam'u kadim ka kaddamo da ta biyu lokacin ta farko kun gane kowace idan aka ce jam'u suri shine jam'i ne a sura a surar abin jam'i ne amma a asali ba jam'i bane wana gina da kyau shine ka dauki zahar. kai ta a ƙarshen muktarinta ta yadda kana sallamewa 'yan sakonni ne za su shiga sai la'asar ta zo ka gane ko to yanzu ka yi ka sallame ka yi azahar a lokacinta ka yi la'asar a lokacinta amma wanda ya ga ka yi zai ce ai ya haɗa salloli biyu ne a sura yadda kai abin salloli biyu ta haɗa amma ainihi kowace gaida a lokacin ta shi ya kira jam'un suriyun sur a surat jam'i ne amma asali ba jam'i ba ne saboda kowace kayi ta a ta. kuna jana da kyau jam'u ta ƙadim da jam'u ta akhir da jam'u suri jam'u ta ƙadim ina jin ku shi ne wanne ka janyo ta biyu ka yi a lokacin ta farko jamu ta ake ka jinkirta ta farko lokacin ta biyu jamu suri ka yi kowace ka yi ta farko a ƙarshen muktarinta kuma lokacin farkon muktarin ta biyu ina fatan kun gane ne kun gane wannan to wannan shi ake kira da jam'u suri wancan kuma jam'u taqdim wancan jam'u ta'khir ina fata ta fahimci wannan da kyau in ka fahimci waɗannan da kyau al'amura za su maka sauki ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma ta'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim Allah bai sanya muku wani kunci a addini ba kwata kwata kwata kwata babu wani kunci a addini addinin ba ku bi addinin babanku ibrahim huwa samakun muslimina min qablu shi ne wanda ya sanya muku suna musulmi tintini shi wa ha Allah ne ya sanya muku suna musulmi ko kuma annabi Ibrahim ya ce min ƙabulu wa fi haza ya sanya muku suna musulmi tintini da kuma cikin ƙur'ani wa kenan yau ba tafsiri muke ba mu wafa muke yi wannan ji da ko eh. za mu zo kan shi za mu zo kan shi definition muke yi a gane surar kowanne tukunna kafa a shiga ta fari'a ɗinsu ina fata wai ka fahimci wannan baka da uzuri ka ce wai tafiya ta sa ka lokacin sallah ya wuce maka babu shi a duk cikin uzurin da ke sawa sallah ta wuce mutum babu tafiya mun karanta da kuwa iziya duk abin da ke sawa sallah ta wuce mutum dama mantuwa ce kullum da ke ko mantuwa sai bacci sai kaza sai kaza amma babu tafiya a ciki babu tafiya a ciki saboda idan tafiya kuna da fuskoki idan yanzu nan kana garinku kana inda kuke yanzu nan yanzu za a fara tafiya kuma yanzu lokacin ɗaya daga cikin sallolin nan ya shiga in lokacin azahar ya shiga sai ke tashi ke azahar ɗan karaka a nawa hudu ai baka bar gari ba ku fara tafiya ba sai kai azhar ɗanka hudu ka iya kawo la'asar ɗanka hudu sai ku fara tafiya tun da ba a fara tafiya ba kun gane ko ko ka kawo magariba ka kawo isharka jam'u taqdim din kenan duk da baku fara tafiyar an in kuma kun fara tafiya to kuma ba za a ce lalle ilalla lokacin sallah na shiga a tsaya a'a wannan as-salatu amamana wannan ba ko da motar ku ce ko da motar gida ce ko da tafiyar a motar gida ce ta dai ƙarshen motar gida abokinmu ne yake da mota muka sa mai tafiya ta alfarma gaba mutum ɗaya bayan mutum biyu kun yi shiru ba wai gaba mutum biyu har da direba bayan mutum hudu ko biyar ba Ka yi dai tafiya ce ta alfarma ko tafi motar ku ce man ku ne ba wanda yake kowace sallah ku ɗaya ku ba wanda yake kowace sallah ku ɗaya ku yi ta a lokacin a kawai ko ku ɗauki jamu ta ƙadim ko ku ɗauki jamu ta akai wa ma ji'ala alaikum fi dini min haraj قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باب الجمع بين الصلاتين باب da zai mana bayani kan abin da ya shafi hada salloli biyu fil hadari a lokacin zaman gida was safari da lokacin tafiya قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك كل رجل قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي مسند الأندلس babban malamin birnin kasar andalus yake cewa haddasani yahya babana kuma malamina yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi ya karantar da ni shi ubaidullah ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 278 shi yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi ya rasu shekara ta 234 shi malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijra alimul madina wa mufti al ya rasu shekara ta 179 haka karatun yake in kai karatu ka ce ga wanda ibiya maka ubaidullah ibn yahya al-laifi yace yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da shi shi yahya ibn yahya al-laifi yace malik ya karanta da shi dubu duk inda malik ya kai ga malinta har ya kai shi malik ba a magana sa ba a cewa malik waye wasa kashi waye ce ya yadda da shi sai dai a ce malik ya yadda da wani kadai kamar yadda Dawud bin Hussein wannan malamin Malik anan sun ce ga ifi ne sai Buna abi hatim ya ce ai tunda malik ya rawaito hadisin sa ya kai labari haka suka ce yace laula anna malik rawa anhu la turika hadis in ba din malik ya rawaito hadisin sa ba to da babu wanda zai karɓi hadisin sa shi wa kenan Dawud ibn Hussein saboda yadda malamai ajma malaman sunna gaba ɗayan su sun yadda da malintan malik malaman sunna sai ka duba siyar alamin nubala inda shamsuddin zahabi ya kawo tarihin malik tarihin malik kadai yayi wani juz'i guda an aka ware maka shi ya kawo shi sosai a sosai imam shafi ya ce na sanya malik ya zama hujja tsakanina da ubangiji na sanya imam malik ibn anas ya zama hujja tsakanina da ubangiji sai da inda za a tambayi imam shafi a ce mai hujja ka zai ce malik haka imamun nasa'i ya faɗa ne sunan nasa'i duk malaman sunan sun yadda da malintan malik ciki da waje sun yadda da maganganun shi an tambayi sufiyanu sauri ya ce ina malik ya hana mu magana waɗannan maganganun ire-iren abin da malik ya hana mu kenan so su malik ba a tambaya menene hujjar ku kawai in sun ya zama hujja ina fata mun fahimci maza sai dai ajizanci na dan adam kare sai ce ba duk malik ya reto daga dawo ibn husayn ba da ba a karɓi ruwayar ba amma tun da har imam malik ibn anas imamul imma, shi imam ne ba na mamu ba eh imam ne na limamai wanda ya ɗari da arba'in da tara, an dawo ibn husayn daga dawo ibn husayn malamin malik ya ɗari da talatin da biyar, an al'a'ar daga al'a'ar abdurrahman ibn hurmuz ya rasu ya ɗari da, ɗari da nawa sha bakwai عن أبي هريرة هذا أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي اليمني يا رسول الله تحمسون دا بقي أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله علي وسلم للي ما يكي الله سرير أمين أن الله سبت أغريشي كان يجمع بين الظهور والأصل يا كسن ينا هدا ينا هدا وكانوا الظهر دل عصر ينا هدا سفيس ألوك تشيبو jima'u bayna zuhuri wal asali. yana haɗawa tsakanin asahar da la'asar fi safarihi ila tabuka a tafiyan nan da i zuwa tabuka tafiya ce da anan suna alaihi ta lokacin zafin rana rana ta daɗe rana ta taki lokacin bazara su ne ayoyin suratul tauba suka yi magana a kansu tafiya ce aka yi duk tafiya da anan salama yake yi yana bakatarwa baya ayyana baya fitar da cewar wuri kaza maka dirkaka saboda kada bayanan sirri su bayyana a kasan duk dabara ce ta yake ko amma zuwa tabuka haka ya ayyana cewar zamani ku tabuka saboda ka dimme mai shiri yayi shiri shi kuma tabuka banul Musfa. rumawa ne suka taru labari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rumawa sun taru za su kawo mai hayi to ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari ya kawo mai hayi shine yayi shiri ya kama hanyar tabuka tafiya ce da ana salama ya bayyana da ita za a yi ta kowa ya yi shi don tafiya ce mai nisan gaske ɗaya ke nan sannan ga zafin rana biyu nan sannan ga kaka ta yi amfani ya kawo dab ake da fara ɗiban amfani kuma a ce ka tsallake shi ka tafi jihadi ga zafin rana Eh, mai suka ce a sun rasa tauba la tanfiru fil har kar ku tafi kar ku tafi a zafin rana qul naru jahannama ashaddu Ka ce wutar jahannama ta bu tsananin zafi law kanu ya'lamu falyadhaku qalilan wala yaku kaseeran jazami ma kanu yaksibun haka ce in firu hifafan wa thiqalan duk tafiyar ta buka ke ai ba karamar tafiya ba ce tafiya ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ma kuma yakin da ba yi ba ana sallama ya yi shiri sosai da sosai ya je da suka samu labarin ana sallama ya fito sai suka ɗiba a nakari ana sallama ya tafi ya tafi ya shiga ya shiga ya je ya jira kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwanaki da yawa yana jiran ya ji ɗuriyarsu ya sanya jami'an shi na farin kaya gaba ɗaya suka kewaye babu su babu alamarsu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo to duk wannan tafiyar da yi da zaman da yi yana jiran yau ko gobe duk kasar su duk za mu samu bayani a cikin wannan karatu ina fata mun fahimci wannan da ke ko to a tafiyar da yi zuwa tabuka ya kasance yana hadawa tsakanin azhar da al'asr a tafiyar da yi zuwa kaga yanzu ka samu dalili akan aljam'u bainas salatayn قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واسلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضح النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان ولعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت الماء فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن تراها هنا قدم لأجنانا قال وحدثني عن مالك yace kuma dai Yahya ibn Yahya al ya karanta da ni wannan inji Ubaydullah kenan ko ibn Yahya al yace Malik Yahya ibn Yahya al ya karanta da ni wannan an Malik daga malamin su Malik ibn Anas imamul aimma an Abi Zubair al-Makki daga Abu Zubair al-Makki Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Tadrus aga darasa ya durusu tadrus kenan ko ala wazani fi'il kenan ala wazani fi'il saboda kuma mamnu'un min as kun ga muna da Muhammad ibn Muslim az-Zuhri yanzu muna da muhammad ibn muslim al-makki da ka sai ka kiyaye ya rasu shekara ta 128 wancan ya rasu shekara ta 125 shi wannan suka ce gaba ɗaya hadisan yana da hadisai takwas ne a cikin muwaffa sun canma hadisan shi hadisai takwas kike da su a cikin muwaffa yanzu masama hadisi nau kenan ɗaya saura nawa saura bakwai a gaban an abi tufai daga abu tufai daga abu abu baban tufai sunan shi amir bin wasila amir dan wasila ya rasu gara ta 110 anna mu'az bin jabal lalle mu'az dan jabal akhbarahu ya bashi labari mu'az dan jabal abu abdurrahman malamin qur'ani ne sosai da sosai mu'az ibn jabal Allah ya hore mai qur'ani ka san a cikin sahabbai kaga an ce wani Allah ya hore mai qur'ani ka san a cikin gangaren gangaren gangaren ne ba aka ce wani gangaren ne a cikin sahabbai ce wani Allah ya hore mai qur'ani kuma mu'az ibn jabal masanin halal da haram Thank you. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wurare da dama tun yana rayu akan ya je ya karantar da su addini wasan ba karamin mutum bane ya rasu shekara ta 18 eh, eh? eh shekara ta 18 bayan hijira shi mu'az ibnu jabal akhbarahu ya ba shi labari ya bai ma wa labari ya bai ma abu tufail ko abi ibn wasila wannan labari annahum su sahabbai su su mu'az ibn jabal kaji labari kenan su sun fita annahu kharaju su sun fita ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine shugaban tafiya sallallahu alaihi wasallama su mu'az ibn jabal suna cikin tafiya kai ka san ba karamar tafiya bace ama tabuka shekarar da aka yi aka fita zuwa tabuka kuna ji ne ko tabuka mamnu min sarfi ne domin kun gacin ya ce fi safarhi ila tabuka ga harafin jarra amma sai aka ce tabuka ba ce tabuki ba kuna ji da ke ko sannan me yake da suna nan ya ce ama tabuka ama zarfu ne zarfin zaman ne kuma zarfin zaman eh, mudaf ilaihi eh, dole ya zama majrur amma sai ya zama tabuka saboda me ya zama mamnu min sarfi li'annahu ala wasan alfi'il tabuka taqulu takunu kaga duk wazanin fi'ili ne kuma alhali ba fi'ili bane tsakanin tabu tsakanin madinar tabuka kusan kilomita 800 ne har yanzu mantuka ce mantuka ce a ta hanyar tabuka ne za ka huce mada'in hanyar madayana ne ina ne ina ne wa ila madiyana akham shu'aiba duk a hanyar tabuka ne zaka same su an ba ka taba jin wai an ware wurin wa ana zuwa ziyara a hukumance ba saboda duk waɗanda duk abubuwa duk ba a tafiya domin ziyara sai wurare guda nawa mun karanta da kuma inda ba je tsoro sai na abu kuma tabuka za a yi amma tafiya ta zo wucewa da kai kaga hanya ta wuce da ku la ga madain salih shikenan ba karamar hanya ba ce so hanyar tabuka kuma nan ne hanyar sham kulura da ke ko sham siriya kenan tsohuwar sham ina fata mun fahimci wannan da ke ku kuma an ce sham kaga mun sha maimaitawa mun sha maimaitawa tsohuwar sham ta shafi siriya a yau da urdun jordan kenan da falasɗin da isra'ila daga ta nan ne duk hanyoyin zuwa isra'ila ne wani lokaci kun ga ba karamar tafiya ba ce ko da yake hanyoyin da sun sha bamban da hanyoyin yau kun lura da ko hanyoyin da sun sha bamban da hanyoyin da ake na express wanne suka fi tsawo na da sun fi tsawo ko ni ne sun fi tsawo na da ya fi gajarta na da sun fi saboda na da yanke ni, amma na yanzu ya za a ɗauki direction ne a kauce ma kaza a kauce ma dutse a kauce ma kaza ta da ko za a ko ta gefen dutse sai a ji kun cin magana ko haza da to kaga hanyoyin suna da wajen kilomita kilomita ba yana da yawa sosai daga madina kana neman tabuka ba karamar tafiya ba ce so gari ne har yau yana nan a matsayin shi na tabuka mafi ce district ne فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر sai annabi sallallahu ta'ala wasallam ya kasance yana haɗa tsakanin azhar da al'asar jam'u taqdim sai janyo janyo la'asar sai ta a lokacin azhar wal maghribi wal isha sai yayi a tsakanin maghriba da isha sai ya janyo isha yayi ta a lokacin sai ya ci gaba da cewa Fa'akar salata yau yawma sai wata rana sallama ya jinkirta sallar yaya kenan yayi azahar a lokacin la'asar isha a lokacin magariba sai yayi magariba a lokacin isha thumma kharaja sannan sai ya fito kullura da ke ko sai ya fito daga ina mun yi shuru kenan ku lura da kyau kenan nan inda ake bamu wannan labarin ba ana halin tafiyar ba ne an kai zango ku lura da kyau an kai zango inda za a huta saboda haka an saki dabbobi a nan salama an mishi tanki ko kaga tafiyar yau da ta an tsaya kenan ko an tsaya ba kan tafiya ake ba an tsaya saboda haka ma sulama yana cikin tenti sai ya fito sai ya sallah sai ya koma domin magana da ake yi shin shin shi wannan jami'in da ake magana ana yin shi ne ala buhari sairi ko ko ana ba a yin shi ala sai ala buhari sairi kadai ake yi in an ce ala buhari sairi shine akan tafiya kuna jira da kyau ko akan tafiya kuna kan tafiya ba tare kun tsaya ba sai da a ce an tsaya cin abinci ko sallah a gama ci abinci a gama a gama a ci abinci a yi sallah sai a zo a ci gaba da tafiya a nan ne za a yi jam'i ko ko a'a ko da kana tafiya sai ka samu gari da za ka zauna gobe ka ci gaba da tafiya za ka yi jam'i kun ganin a'a kasar a yi bata ciya ce ai ba maganar kasar ba yanzu ana maganar jam'i ne daman kasuru za ka ci gaba da da kasuru kun taso daga kano kuna jina da kyau ko da kowa taso daga kano a kan hanyar ku ta zuwa kwatano ko ta zuwa ghana misali sai kana da aboki da za ku tafi da shi a nan garin mina sai kuka shigo mina ina fatan kun bayyace magana ta da kyau kun zo mina za ku ɗauke shi to yanzu za ku ɗauke shi a mina gobe za ku tafi yau ga shigo za ku tafi gobe kun gane ko to tambaya yanzu dama za ku ci gaba da na kasar ku tunda kuna kan tafiya ne to yanzu tambayar a nan ita ce tunda kun shigo mina yanzu karfe 10 na safe ko ku shigo mina shin azhar da la'asar da ta same ku amina za ku yi ta jami'i ko ku a'a tunda yanzu kun kun zo masauki za ku yi azhar a lokacinta raka'a biyu la'asar a lokacinta raka'a biyu magariba a lokacinta raka uku isha a lokacinta raka biyu zuwa gobe ku ci gaba da tafiya ko ko a'a duk da kun tsaya yanzu za ku yi azhar kuna da dama ku yi azhar da al'asar jam'an ko ta kadiman ko ta akhiran kun lura da kyau ko magariba ita ma haka eh kun gane magana ta da kyau daman na ce mana a farkon garatu. a halin tafiya muna da abubuwa nawa biyu jami'i da kasuru ko mu ce kasuru da jami'i kuna ji da ke ko to shin yanzu idan ka kai ga inda za ka tsaya inda za ka huta za ka ci gaba da jami'i ko kuma jami'in ya tsaya amma za ka ci gaba da kasuru me za ku ce za a ci gaba da yami saboda me saboda annabu sallallahu ta'ala an ce mana kuma kharaja ya ya fito kun lura da ce ko sai ya fito sallar zuhura wal asara jami'an sai ya sallace al'asar azhar da al'asar jami'an baki ɗayansu kaga jam'an kenan sun kala sannan sai ya shiga ya shiga ina kaga ya nuna kenan yanzu ba wai ana ana halin tafiya ba ne an kai ga masauki an kai ga zango inda za a huta a cikin kafa a cikin tafiya kullu da ke ko yace sun kala sun kharaja Fasalar al-maghriba wal a jami'a. duk wannan yana nuna mana an kai zango amma duk da an kai zango ana salman bai dakatar da jami'i ba ɗaya kenan kuma bai dakatar da kasar dama kasar ba magana ta ake ba dama muna maganar jami'i. shin in ka kai inda za ka huta kun lura da kyau ko kafin gobe ko jibi ka ci da tafiya za ka ci gaba da jami'i? ko ku a kasar kawai za ka ci gaba da yi Ana fatan kun gane an gane matsalar cewar za ka ci gaba da damar ka biyun nan tana nan jami'i da da to kun kulura da kyau yanzu anan yace fa akhara salata yawman thumma kharaja fa salla dhuhra wal asr jami'an kun ga wannan wani jami'i kenan jamu kun lura da kyau ko yayi azhar a lokacin la'asar ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا كاغا اي عشاء abin nan magariba a lokacin isha sun maƙal sannan sai ya ce an gama sallolin yau kenan ko inda yanzu an yi isha yanzu tafiya za a ci gaba da tafiya gobe sai yake musu jawabi sallallahu alaihi wasallama sai yake musu jawabi ya ce innakum lalle ku satarauna gadan insha Allah sata'atuna gadan insha Allah la ilaha illallah sata'atuna gadan insha Allah da sannu gobe da izinin Allah za ku kai ga aina tabuka idan ruwa na mutanen tabuka gobe za a kai tafiya ta ta zo ƙarshe kenan an shafo tafiya ana yi an shafo tafiya an shafo tafiya gobe da izinin Allah za ku kai gobe da yaushe eh tunda an ce gobe da yaushe wa inna kuma sata'atuha hatta yadhannaha za ku kai ta zuwa lokacin da hantsi ya dubulu da yi wa inna kuma lan ta'atuha ku ba za ku taba kaiwa ga wurin ba hatta yadhannaha har sai hansu ya dubulu da yi eh ka ce me ban ji ba eh eh hansu ya dubulu da yi <laughs> aikin lura da kyau akwai hansi akwai hansi ya taki lokacin da muke yin sallar idi babbar sallah ana yanke ne da hansi amma lokacin da ake yanka layya ina faɗa a ne fa ba a wasu jihohi ba gaskiya kamar kano duk ba wasu wurare an ci gaba gaskiya ba wai ana yin sallar sallar sallar babban sallah wai karfe tara da rabi bane ko karfe goma wasu wurare da an ci gaba suna ta kan kama sosai da su ina jin ko sallar nan kano sun ce takwas da kwata za su domin ka'idar babban sallah shine a yi ta a farkon lokaci domin mutane su je su samu damar yanka layyarsu duhan shi sama ake kiran layyar da suna udhiya ba wai ku yi layya bayan hansiya dubulu da yi ba hansiya ta ce idan aka ce hansiya dubulu da yi shine rana ta daga har zafin rana ya dan fara irin tara da rabi din nan zuwa goma ana ji hausa tana da nan tun da na shiga hausa ne ba na shiga karatu ne eh ana ya sauka kasa ana neman na rana kaga ya sake kawowa idan aka ce haskiya dubulu da shi ne rana ta daga ku lura irin ba kamar karfe takwas na safe ba amma dai kamar tara kaga gari ya tsaye kusan dai din namiji kowa ya bar gida haka zuwa amma dai idan aka ce maka tara da rabi zuwa goma zuwa goma da rabi to hantsiya dubulu da hantsiya taki ke to haka daga nan rana za ta fara zafi sai a fara neman zawali kuna jina sai na sulma ce ba za ku taɓa isa wurin ba sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe za a isa kar kamata bai taɓa zuwa tabuka ba kafin wannan tafiyar kar bai taba zuwa tabuka ba kafin wannan tafiyar balle a ce ai ya taɓa yanzu a bai taɓa zuwa tabuka ba kafin wannan tafiyar ɗaya kenan kuma ya ba da lokacin da za isa ba za ku taɓa kaiwa ba har sai hansi ya taka kuma gobe za ku kai insha Allah in manzo sallallahu zai ce gobe za a yi kaza insha Allah ina gani ina ga kai ina ga su ina ga mu saboda Allah mutum ya dinga faɗan magana gaba gadi kamar bai san akwai Allah garin shi Allah ta'ala ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in Allah isa ya ce gadan insha Allah ya ke rubuta shay'in wannan shay'in din wala ta kulan na mai shay'in ni fa'ilun ganin gadan illa insha Allah wannan shay'in din ya ake daura ta in sa kudi ya ake daura ta shinun eh yawo hamza sifar zero eh wani gina da ke ko aha wannan shay'in din ya aka daura ta wala ta qulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan in la insha Allah eh barakallahu fi yawwa shidun alif da aka shinu sai aka alif a sai sai kuma ya kawo ya'un sai alhamza kamar ji'a wa ji'a yawon izin bai hannun ya ka ji'a jimun sai albuwa sai kuma ya'o barik Allah ya ce ina kuma sata a tuha gadin insha Allah aina tabu gobe da izinin Allah za ku kai idan ruwa na mutanen tabuka ga bushara kenan yauwa kuma ka za a kwana cikin shiri kenan tunda gobe za a kai ga ga abin nan kuma tafiyar ta yaki ce aka fita wa inna kuma lan tuha kuma ku lallai ba za ku taɓa kaiwa wurin ba Hata ya zuha nahar har sai hantsi ya taka ya ɗaga faman ja'aha duk wanda ya riga mu isa fala ya masa min ma'iha shay'an kada ya taɓa komai na ruwan ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa faman ja'aha duk wanda ya kai wurin fala ya masa min ha shay'an kada ya taba wannan ruwan ko kadan kwarai kuwa tafiya ce ta yaki ba za su gaza samun labarin kuma isa sa gudu in suka sa guba fa suka tsere kullura da kyau a'a ai naka ce guba guba naka ce tabawa dama ai yaki aga tafi ana fita babban tabawa shine mutum ya kan fata ya sha shi ne babban taɓa ruwa don ya ruwa an ce karka taɓa ya daman karkashi ake nufi ko to kuma daman kafin ya kai bakin da sai ya kai da hannun ka ai wannan yana cikin manya-manyan abu ai sai zamana idan sun bayanci kun fi karfin su kun yi kaza kun yi kaza sai a bar ruwan sai a same guba a wannan duk wanda ya san dabarar yaki da logoji na yaki ai duk soja soja ne zai tafi yaki da zai samu ruwa shi ya ko mafarki yake ya ga yana shan ruwa a fagen yaki ya zai tashi yana a uzbillahi min sharri ma na kuma uzbuka min sharri ma ra'aytu fil manami ai ba a shan ruwa sai su jefa guba su bar wurin kuma kasan zai iya yiwa da yaki dan zamba ne kuma zai iya yiwa dai wani abu ne annabi sallallahu da ya ce kada wanda ya taɓa ruwa hatta aci har ya iso fajinaha sai muka isa wa qad sabaqana ilaiha rajula wasu mutane sun riga mu isa su biyu wal ainu tabiddu bi shay'in mimma idan ruwan yana furzar da ruwa ruwan inda suke shan ruwa yana fitar da ruwa bi shay'in mimma yana fitar da ruwa dai haka sama sama yana fitar da ruwa dan ka san gari wannan sananne ne sai ga gari gaba ɗayan shi inda suke shan ruwa wuri guda ne ko dai wata katuwar rijiya ce ko wani katon rafi ne kafin zo a zo a yi ta maganar bohol a yi ta maganar kaza ko fasa alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana salam ya tambaye su hal masistuma min ma'iha shay'a shin kun taba wani abu na ruwa? fa qala na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ce eh sun taba fasabbahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an salme ta ta masa tsawa ya zage su wa ƙala lahuma sai faɗa musu ma sha Allah an yi ko abin Allah ya ƙadar zai faɗa sai ba a kawo labarin ba sai ba a faɗa mana abin da ya faɗa musu ba sai ake ta magana wai waɗannan mutanen suwaye munafukai ne munafukai ne domin ai a tafiyar an yi tafiyar da munafukai kun lura da kyau ko su suka dinga cewa la tafiru fil har su suka dinga cewa su suka dinga rantsuwa a ciki a cikin sura tauba suka dinga rantsuwa an maka koma gida an maka kaza an maka kaza an maka kaza ko suka ce munafikai ne ko suka ce sun manta ne ko suka ce sun manta ne to ko mutum ya yi abu da mantuwa baya hana a daka mai tsawa ko da ba a kama shi da laifin yayi kaza ba annabi sallallahu ya faɗa musu magana sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ma sha Allah an yaqul thumma gharafu bi aydihim min al-ma sannan sai suka sa hannayensu su sahabbai kenan suka sanya hannayen gharafu suka kamfata kenan da hannayensu min al'ain na ruwan da ke fitowa daga wannan idanuwar ƙalilan ƙalilan ruwan kaɗan kaɗan yake fitowa ruwan kaɗan kaɗan yake fitowa hatta jitama fi shai har idan an taro an taro sai a tara shi a wani abu in ka sa hannu ya taro ya taro sai a zuba a wani abu ni ma ina sa sai ya zuba kai ma an tara sai a tara ga manzo Allah su alaihi a gefe da aka gama tarawa kulura da ke ko da hannu ake tarowa in aka taro ruwan da hannu sai a zuba a cikin makayi a cikin botiki ko roba ko wani abu haka sun ma gasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi sai annabi sallama ya wanke a cikinsa a cikin me kenan wannan ruwan da aka tara sai ya wanke wajahu fuskarsa waye dahi da hannayensa kullum da ke ko sai ya ɗibi wannan ruwan da aka tara sai ya wanke fuskarsa sai ya ɗibi wannan ruwan sai ya wanke hannayensa sun ma a adahu fiha sannan sai aka watsa ruwan a wannan idan ruwan sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗibi wannan ruwa wannan ruwan kenan wanda ya wanke hannun fuskar shi da hannunsa sai aka watsa idan ruwan sai aka zuba a idan ruwan fajaratul ainu bima in kasiya ai sai ruwan kawai dinga furzar da ruwa sai wurin ya dinga furzar da ruwa kawai sai ga ruwa bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul bul kawai ruwa yake fito sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga mu'jiza bisa mu'jiza na farko ya bada labarin gobe za a kai kuma bai taɓa zuwa ba ɗaya kenan na biyu ya ce ga lokacin da za a kai bai ce lokacin zawali ba bai ce lokacin da rana take hudowa ba ice kuma ba za ku taba kaiwa ba sai wannan lokacin duk sauran ku ba za ku kai ba sai wannan lokacin ce dan ya ce lanta a tuha ba za ku taba kaiwa ba sai wannan lokacin biyu ga ruwan kaɗan kaɗan yake fitowa aka tara aka zuba ya wanke fuskar shi da hannunsa aka zuba mana kawai sai ga ruwa bal bal bal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fastasqan fastaqan nas sai mutane suka sha suka koshi dabbobin su suka sha ثم قال رسول sallallahu alaihi wa sallam. sannan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yushiku ya mu'az lokaci ya kusa ya mu'az ibn jabal ashe yana cikin tafiya kaga wanda yake cikin tafiyar shi ya ruwaito mana hadisin shi mu'az yana cikin tafiyar dayan dama kaga can hadisin anna mu'az bin jabal akbaru mu'az bin jabal ya bashi labari annahum kharaju su sahabbai sun fita yana ciki rasulullah ya ce yushiku ya mu'az ya mu'az lokaci ya kusa in qalat bika haya in Allah ya maka tsawon rai in Allah ya maka tsawon rai an tara huna ka ga nan gefen kada muli a jinana ya cika da gonaki ana noman rani Allah ya kai mu Allah ya maka tsawon rai za a ga nan ya cika da gonaki ana noma saboda ne wannan idan ruwan wannan idan ruwan da ana sallama ya wanke ya zuba zai dinga cika yana zubarwa har mutane su yanke hukuncin me zai hana su yi noma rani me zai hana a yi noma kago san idan aka ce an fara ba za ka fara tunkarar noman rani ba sai ka tabbatar da wadataccen ruwa eh a ah, ni ne tsoron tun da wannan shekara ta nawa ne sha takwas ya rasu ne mu'azzai a ah, waɗannan shekarun ya ga gonakin ai ba wai tsohon shekaru masu yawa ba ya ga gonakin kuna jina da kyau ya ga gonakin muhammad ibn wabba wanda suka karanta motsa a gaban yahya ibn yahya al-laifi tare da ubaidullah ibn yahya al-laifi yace ya ga gonakin yace ya ga yankin gaba ɗaya gonaki ne fululu duk da na noma ake yi masa ta makanci wannan mutum ai in yace in talat bika haya ka ce tsore ne can shekaru a ga nan sai ce fa inna man yashmikum fa sayara ikhtilafan kaseera sa abdullahi ibn umar aidan sun ga sabanin sabanin duk ya bayyana a gaban su abdullahi bin umar farko farkon irja ba irja ba qadariya da suka bayyana a basara da sufanci da waye da waye da waye da waye su abdullahi bin umar suka dinga aika mashi makami mai linzami yace duk wanda yake da wannan aqidar ba ni ba shi kuma koda ya ce da duk abin da ya mallaka Allah ba zai karba ba saboda ne ba shi da imani ya a ai ga mu'az bin jabal ya gani wani kine ga suna hanyar tabbuka kawai a baɗe hadisin dogon hadisi ne ko ya ɗan yana da labarai da bayanai iri daban-daban sannan ga wannan bayanin ma kuma abin da zai faru nan gaba duk wannan ya faru ne na wahayi da ake mishi kenan manzo da sallama ba qur'ani kadai ake mai wahayi ba Kullum da ke ko ba qur'ani kadai ake mai wahayi ba ana mai wahayin abubuwa da dama ah, Allah ta'ala ta yi ma yanfiku anil hawa in wa illa wahayi yuha ashe duk abin da ya faɗa wahayi ake mai shi sa wani lokaci a ita magana bai ce ufan ba yi magana kuma ya ce kaza kenan wannan magana da ya faɗa yushiku ya mu'az in falal bika haya wahayi ake mai sai ta zo a zubin hadisi ba ta zo a zubin qur'ani saboda Allah ta'ala ya ce ma yanfiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah ba shadidul quwa zu mirratin fastawa wa bil al a'la bizawaj ya ba da labari wurin zai cika za a yi noman rani za a yi noman damuna wurin zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ta sanadiyar wannan hannu nashi da fuska da ya wanke aka zuba wurin zai cika kuma قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين الصلاتين يجمع بين المغرب والعشاء قال رحمه الله وحدثني عن مالك yace Malik ibn Anas ya karanta da ni wannan an Nafi' daga Nafi' Maula ibn Umar wanda ya rusu shekara ta 117 anna Abdullah ibn Umar lalle Abdullah ibn Umar kana ya kasance qal ya ce Abdullah ibn Umar ya rusu ta 73 bayan hijira Abdullah ibn Umar ya rusu shekara ta 73 bayan hijira ya ga abubuwa da dama ya ga abubuwa da dama abdullahi ibn umar kuma ya yi inkarinsu shi yasa kake ganin malik ibn anas ya rike fatoyin abdullahi ibn umar sosai da sosai ko kuma shaida ne da wuya karanta babu mu ji ana abdullahi ibn umar ba lura da ke ko domin ana kafa hujja da abdullahi ibn umar a wurin riko da suna cikin sahabbai ƙwarai kuwa ana kafa hujjar abdullahi bin umar a riko da sunna cikin sahabbai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iza ajila bin sai idan tafiya ta gaggauta mishi idan yana kan tafiya ya juma'u bainal maghribi wal isha yana hada magariba da isha duk kaga dai ana tabbatar mana da aljam'u bainas salataini في السفر الجمع بين الصلاتين في السفر نفت من ذلك ونبكي ذا مصيانا إن شاء الله تعالى درس من ذو ذا متاجي الجمع بين الصلاتين في الحضر الجمع تند ذا متاشي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن مجبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وانا جيري كيفو سو بداني وانا كراتين باذن الله تعالى tunda kaga wancan mun yi fi safar yanzu zamu zo mi a gobe sati mai zuwa kenan barakallahu fiikum shine goben sati wana eh? jina da kyau ko za mu yi shi za mu tun da daman babin babul jam'i bayanar salatai ne fil hadari wa safar duk hadisan da malik ya kawo ya kawo aljama bayanar salatai ne fil safar to yanzu za mu zo kan aljama bayanar salatai ne fil hadar ina fata mu fahimci maganar kuma an san maganar ko yau insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi haɗa sallah da tsakanin azhar da lasa sai akwai tsammanin cewa lokaci zai fita hukun ko lokaci ba zai fita za ka isa garin lokacin da aka fi mai fita ba kamar gudu da rabi ka ko biyar da rabi ko ba. eh duk tsammani ne duk tsammani ne kullum da ke ko tsammani ne shi kuma daman tsammani ba shi da tabbas kun gane magana ta da ke ko bayar tabbas kuma abin da zai nuna masa. yanzu da annabi salama ya kai inda zai tsaya har ma ya tsaya an yi tanti amma kuma yawwa kun gane ko alaikun salam eh. ban ji ba eh eh ba zai ba ba a rabawa kuna jina da ke ko ba a rabawa mutum ne zai yi tafiya sai ya yi sallah a zahar sai bai yi sallah la'asar ba sai wajen karfe uku kuma tafiya ta zo zai yi la'asar a lokacin ba zai yi ba kuna jina da ke ko ba zai yi ba mutane ne suka yi sallan magariba sai da suke sallan magariba sai suka ce a ah, to za mu hada mu hada mana ai sai mu hada za su hada sai gobe ai so ake in za ka shiga sallar farko da niyyar ba a canza raya ce to ya kamata mu ya kamata ne in darsi ne sai mun zo alfamu bai na salatani fil hadar kana misali mutum ya yi tafiya ya je yana hukuncin shi a cikin garin sai lokacin sallah a zahar ya yi yana da dama da zai iya tsayawa kuma yana so ya baro garin da ya dama ya je ba kusa eh. sai lokacin azahar ya yi sai yana da damar ya ɗage wannan azahar din ya ci gaba da harkokin shi har zuwa azahar An yana ga kai wuri ba shi zan buga na dasa na a aya a wurin annabi ya kai wurin gashi an ce mana kuma da kala to kuma karaja kaga ya ci wani kenan ko amma kuma sai ya jinkirta wannan yayi wannan wannan dai duka yayi yayi zamu ta akai yi zamu ta kadim a lokacin ya yi kuma mutum shi da tafiya. To kuma tafiya ya zama in kai shiga hanya ba za ku ba za ku goma dare misali eh. to nan ba za su tsaya ba Kwarai kuwa. ɗaya na biyu tambaya na biyu shi ne ana gama sun da su baya tana da sun tafiya wanda in ka tashi in cikin takwas ko goma dare kafin to ya gaga da ban san tafiya da mutum zai tashi bayan asuba ya kai karfe goma dare ba tare da an tsaya ba eh, ina zuwa ina zuwa ai tsayawa ne magana tsayawa ne magana ba tare da an tsaya ba kuna jina da kyau ko ko jirgin sama ne zai tsaya a ah, ina ga muku ne ina ga muku ne ina ga muku ina ga muku kuna jina da kyau ko jirgin sama ne zai tsaya idan aka tsaya domin a ci abinci ko ba haka ake tsaya ba a tsaya a ci abinci kai sai ke sallah ka sa abincin ka a leda sai ke sallah ka sa abincin ka a leda kun lura da kyau ko sai ke salla ka sha abinci sai ke ci abincinka a cikin mota duk waɗannan bayanan za su da duk waɗansu tunani da kake da su ka rubuta zai fi wasu tambayoyi da kake da su akan ƙasuru ɗaya da kan tafiya da sauransu ka rubuta zai fi sai da an baka damar tambaya sai ka karanta ko da a rana ɗaya tambayar mutum ɗaya muka karanta yayi kullum ka rubuta tambayoyi sai ga karanta su kila mutum ɗaya ya rubuta tambayi uku ko hudu muka karanta a ranar sai ga ka an kila tambayoyin ka sun shiga ciki ina fatan kun fahimce ni da kyau su mu kiyaye wannan tambayi suna ta fito a gara su alaikum salam kada ya taba mana karatu yau

na'am inda haɗawa suka yi na magariba da isha da ake yi lil matsar saboda maɓar sai suka zauna a masallaci an lokacin isha'i za su sake sai karatun gobe sai karatun ya za ka sake za ka sake nifa in ka san ka taɓa idawa koma ka sake nifa ba wasa nake muku ba karatu nake muku in dai ka san ka taɓa zama an yi magariba an yi isha baka wuce ba ka zauna za ka sake isha za ka sake isha in ka san isha biyu ne uku za ka je ka sake su ina karanta muku karatu ake komai kafin ka shige sai ka yi karatunsa ka zauna ko kun zauna a sama duk ku bari sai darasi ne zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk